Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. Baba Yakubu makirri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Laraba 25 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Murtala da kanin labarai. jami'an kasar ukraine a yankin kasun sun ce wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin berslav inda ya kashe mutum guda rundunar sojan isra'ila ta sanar yau laraba cewa ta kai hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan hamas a zirin gaza tare kuma da wasu hare-hare kan sansanonin soji a siriya 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka da suka yi wani zaman sirri sun zaɓi ɗan majalisa mike johnson a matsayin ɗan takararsu na baya-bayan nan na kakakin majalisar kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumomin Nijar tare da haɗin gwiwar kungiyar agaji ta Swiss Aid suna ƙoƙarin ƙarfafa samar da wadataccen abinci a ƙasar ta hanyar bunƙasa noman rani. Mun wagga abu da an kai na ruhe boda ya ba mu darasi sosai saboda yanzu ina ganin ba mu kaɗai nan har mahukumtan mu duka sosan da lalle noma ya kamata mu bashi muhimmanci. a cikin shirin za ku kuma ji cewa sarkaran mama na ci gaba da karuwa a najeriya kamar yadda alƙaluman gwamnati suka nuna yawanci marasa lafiya ba sa sanin abin da ke faruwa da su don haka ana gano shi a makare kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau na nasiru adamu el hikaya wanda shirin a yau zai duba karfafa bukatar kungiyoyin arewa 115 ta kafa wata kasuwa kan iyakar arewa da kudu inda inda za a yi kasuwanci ko kuma 'yan kasuwa za su rika kai kayansu domin yin ciniki ba tare da samun asara ba a tsakanin bangarorin guda biyu na najeriya amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar jami'an kasar ukraine a yankin kason sun faɗa a yau laraba cewa wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin berslav inda kuma ya kashe mutum guda rundunar sojan saman ukraine ta ce dakarun tsaron samanta sun harbo jirage marasa matuka goma sha ɗaya da rasha ta harba a cikin dare a yammacin ukraine jami'ai sun ce harin da jiragen saman rasha suka kai ya lalata gine-ginen da ke kusa da wata tashar makamashin nukiliya ma'aikatar makamashi ta ukraine ta faɗa a wani saƙon telegram cewa harin na rasha ya faru ne a kusa da tashar nukiliya ta kremlinski inda ya lalata tagogi da gine-ginen da ke kusa da kuma layukan wutar lantarki na yankin a jiya talata shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi alkawarin kwato yankunan ukraine daga sojojin rasha suka mamaye ya yi alkawarin kwato yankunan ukraine da sojojin rasha suka mamaye ukraine za ta kwato ta da mutanenta in ji zelensky a cikin jawabinsa na dare ya kuma ce duk da shakku da mutane da yawa a duniya suke da shi ukraine ta nuna cewa za ta iya yin nasara duk da kalubalen da ake fuskanta musamman a yankin tekun bahar aswad rundunar sojin isra'ila ta sanar yau laraba cewa ta kai hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan hamas a zirin gaza tare kuma da kai wasu hare-hare kan sansanonin soji a siriya rundunar sojin ta ce wuraren da aka kai hare-haren na gaza sun hada da ramukan karkashin kasa na hamas da ma'ajiyar makamai da tashoshin harba makamai masu linzami kafofin yaɗa labaran kasar siriya sun bayyana cewa hare-haren da isra'ila ta kai sun kashe sojojin siriya takwas tare da raunata wasu bakwai a lardin dara rundunar sojin isra'ila ta ce jiragenta sun kai farmakin ne a matsayin martani ga rukokin da aka harba daga siriya zuwa isra'ila hare-haren na kan iyaka na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargabar cewa yakin na isra'ila da hamas na iya rikidewa zuwa wani babban rikici na yankin isra'ila ta gargaɗi mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan iran a lebanon da cewa kada su shiga yakin shugaban kungiyar hezbollah hassan nasrallah ya karbi bakuncin manyan shugabannin hamas da na jihadin islama domin tattaunawa a yau laraba wata sanarwa ta ce shugabannin sun tattauna kan abin da za su yi domin samun nasara kan jajircewa a gaza. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Yayin da takunkumi da kungiyar ECOWAS ta sanya wa Nijar bayan juyin mulkin ƙasar ke ƙara tsananta matsalar abinci a ƙasar Hukumomi tare da haɗin gwiwar kungiyar agaji ta Swiss Aid suna ƙoƙarin ƙarfafa samar da wadataccen abinci a ƙasar ta hanyar bunƙasa noman rani. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yamai. Kashi 80 a cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar Nishar na dogara ne da noma da kiwo wajen samun abinci da kuma kudaden gudanar da harkokinsu na yau da kullum. To sai da 'yan shekarun nan fannin na noma na fuskantar babban kuma baya sakamakon canjin yanayi musamman ma idan aka yi la'akari da cewa akasarin manoman jamhuriyar Nishar sun fi dogara ne da noman damina. a kokarinta na ganin ta tallafa wa manoman jamhuriyar nijar domin wadata kasar da abinci a kowane lokaci maimakon dogara da noman damina kawai Ƙungiyar nan ta agaji ta kasa da kasa da ake kira Swiss da ta bulo da wani tsari na bunƙasa noman rani a wasu yankunan ƙasar musamman ma yankin Doso da kuma Tilberi ta hanyar tallafawa manoman rani da iri na zamani da kayakin aiki tare da shirya kasuwannin bace koli na nuna wa al'umma irin abincin da ake iya noma a jamhuriyar Nijar da kuma yadda za a iya sarrafa shi. A nan muna a wani gari da ake kira Kure da ke cikin yankin Tilibiri a yammacin jamhuriyar Nijar inda ake gudanar da irin wannan baje kolin wanda a sa kungiyar ta sised ta ƙaddamar da wani tsari na tallafawa manoman wannan garin su kimanin dubu shida da iri na zamani da kuma kayakin aiki manoman da suka halarci wannan baje kolin sun bayyana tasirin da wannan taimakon zai yi wajen haɓaka noma rani a wannan garin sannan sun kara da cewa wannan taimakon wata hanya ce da za ta kai ga jamhuriyar nijar iya dogara da kanta fannin abinci maimakon ci gaba da dogara da abincin da ake shigowa da shi daga waje mu ga abu da an kai na ruhe boda ya ba mu darasi sosai saboda yanzu ina ganin ba mu kaɗai ba nan har mahukuntan mu duka sun san da lalle noma ya kamata mu bashi muhimmanci. kuma in allah yarda za mu shiga ɗungurungum yanzu da mu da duka makarrobin mu saboda mu shiga bincike mu shiga eh, yanayi na vraiment ceto al'ummar mu saboda gobe babu wani da zai hitowa daga wani wuri furku ya ce muna aiko an rufe boda eh, ba mu iya ci da kanmu yanzu mun samu darasi sosai bismillah bisa kan wannan fanni a dai bangare kuma an faɗakar da manoman sabon salon noman da ya kamata su yi amfani da shi a wannan lokaci na canjin yanayi ka musa ba haƙi shinkafa dawa waɗannan abubuwa canjin yanayin na yasa ba ko ina ne ana iya same ta ba to me akwai waɗansu abubuwa waɗanda suna iya shiga wannan wuri ka gani in baka samu haƙi ba inda haƙin bai na in ruwa yana nan kana iya kai pom de terre kana iya kai wake kana iya kayi waɗansu iriruka da yawa waɗanda in ka shifka su ga ruwa kana iya ka hidda ka samu hiyar da abin da za ka samu ka haƙi suma ma kungiyoyin mata manoma da suka halarci wannan bashe kolon sun bayyana rawar da za su iya takawa domin cimma wannan burin na wadata nishar da abinci yau mata da yawa suna da jardin suna da garake nasu na kansu wanda in suka sabka daga aiki su ta cikin garake a yi noma a ɗauko albarkacin noma a kawo bisan kasuwa don ka ji nake wannan ci gaba ne kwarai daga fannin mata a nasa bangare ministan da ke kula da ayyukan noma da kiwo a jamhuriyar niger kanar muhammad alhaji usman wanda ya jagoranci bikin bude wannan baje kolin a cikin jawabinsa ya yi kira ne ga kungiyoyin tallafi na kasashen duniya da ke dauke da tsarin taimakawa jamhuriyar niger a fannin noma na ganin sun mai da hankali ga gudanar da ayyukan samar da ruwa da manoman za su iya amfani da shi wajen bunƙasa noma raninsu. Kawar da matsalar ruwa ita kadai ce hanyar da za ta baiwa manoman rani damar bunƙasa aikin su da suke yi da kuma ƙara samun kudaden kashewa. kimanin dai manoman rani dubu goma sha ɗaya ne na yankin doso da kuma teliberi za su ci moriyar wannan tallafin na musamman wajen kungiyar ta agaji ta ƙasa da ƙasa ta swiss aid a ƙarshen tsarin na wadata nishar da abinci yusuf abdullahi ta voa da nyamai jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. sa'adna za iya sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga murtala da ci gaban labaran duniya wani dan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka na iya takarar zama shugaban majalisar a yau laraba bayan da 'yan majalisar suka yi maya na tsawon makonni uku don cike gibin ɗaya daga cikin manyan mukamai na shugabancin gwamnatin amurka 'yan jam'iyyar republican da suka yi wani zama na sirri da yammacin jiya talata sun zaɓi ɗan majalisa mike johnson a matsayin ɗan takararsu na baya-bayan nan na kakakin majalisar kuma na hudu tun bayan da aka tsige kevin mccarthy daga mukamin. johnson dan majalisa ne daga jihar louisiana wanda ya nemi goyon bayan 'yan jam'iyyar republican kan kokarin da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi na soke sakamakon zaben shekara ta 2020 babu tabbas akan ko johnson zai iya samun goyon bayan yawancin 'yan republican a majalisar abinda 'yan takara uku da suka gabata suka kasa yi domin maye gurbin makafi kakakin majalisar wakilan amurka shine na biyu a jerin sunayen masu gadon shugaban kasa. guguwar otis ta ɗanyi rauni kaɗan bayan ta yi ƙasa a safiyar yau laraba a kudancin gabar tekun pacific na mexico amma ta kasance guguwa mai hatsari yayin da take kan hanyar ta zuwa cikin ƙasar rahoto na baya-bayan nan daga cibiyar guguwa ta ƙasa da ke miami ya ce otis na da tazarar kilomita 40 daga arewa maso yamma da sanannen wurin shakatawa na acapulco mai tsananin iskar da ta kai kilomita 211 a cikin sa'a guda wanda ya sa ta zama guguwar rukuni na hudu a ma'auni biyar na cibiyar da ta auna guguwar ta yi kasa a kusa da akapulko a matsayin guguwa mai lamba biyar tare da tsananin iska mai cin nisan kilomita 270 a cikin sa'a daya masu hasashen yanayi sun ce tsakiyar otis za ta nausa zuwa kudancin mexico ya zuwa daren yau laraba. a gaida murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu ci gaba da rahotanninmu inda za mu kawo wannan rahoto da ke cewa watan oktoba wata ne da aka ware domin wayar da kan mutane a game da cutar sankaran mama cutar wadda ita ce kan gaba cikin nau'ukan sankara tsakanin mata a duniya tana ci gaba da karuwa a najeriya kuma yanzu haka sankaran mama ita ce kashi 23 cikin 100 na dukkan sabbin cututtukan sankara da ake samu a kasar kamar yadda alƙaluman gwamnati suka nuna ga dai fasarar rahoton gilbert tamba daga birnin tarayya abuja Favor Etuke na ɗaya daga cikin dubban mata da aka gano suna ɗauke da cutar sankaran mama a bana. A watan Yulin shekarar 2029 ta gano wani golulu a kan kirjinta wanda likitoci suka duba suka shaida ba shi da cutarwa abin da ya faru da atuke game da ciwon daji ya nuna irin kalubalen da marasa lafiya kasashen afirka irin su najeriya ke fuskanta a yau tana cikin waɗanda suka warke daga sankarar mama um, duk da cewa na rasa nonuwa na biyu saboda an yi min aikin nonon so biyu ne amma tun daga maganin da aka yi min na ƙarshe zuwa yanzu ina cikin ƙoshin lafiya duk gwaje-gwajen da ake min suna fitowa da kyakkyawan sakamako ko da yake har yanzu akwai kalubalen tunani domin ya kan ɗauki ɗan lokaci kafin ku yarda da gaske cewa abin ya tafi gaba ɗaya. Ba kamar ke da ta yi sa'a ba, dubban mata a Najeriya ba sa samun irin wannan dama ta warkewa daga cutar kansar nono. Rashin gano cutar da wuri yana ƙara yaɗuwar cutar a ƙasar. most of patients are not aware of what's happening to them yawanci marasa lafiya ba sa sanin abin da ke faruwa da su don haka ana gano shi a makare sa'annan kuma wani abu shine cewa samun ganewar tun daga farko da aka gano lamarin a lokaci guda ana biyan kuɗi daga aljihu don biyan maganin kuma yawanci marasa lafiya ba su da inshorar lafiya a sashen cututtukan daji na asibitin ƙasa da ke abuja masu fama da cutar kansar nono suna zuwa kwana uku a mako litinin talata da laraba akalla marasa lafiya arba'in zuwa arba'in da biyar akan duba su a asibitin a kullum hadiza kizito na ɗaya daga cikinsu samun labarin lamarin ya ɗaga min hankali wanda ya zama hakan ga kowa da aka gano ciwon daji a jikinsu don haka ba labari bane mai daɗi amma bayan tuntuɓar da na fara yi da likitana a nan ya kwantar da hankalina ya ce da ni in kawar da tsoro daga gare ni kuma ta hanyar jinyar da nake yi kome zai tafi daidai alkalamin gwamnati sun nuna cewa cutar kansar nono ce ta fi kamari a najeriya a yanzu masana sun ce akwai yiwuwar hakan zai zama babbar matsalar lafiyar jama'a a shekaru masu zuwa ƙungiyar yaki da sankaran mama ta breast imaging society of nigeria na fatan magance wannan kalubalen. basically what is to create that ainihin abin da muke yi shine na wayar da kan jama'a don sanin cewa eh sankarar nono tana nan kuma mu koya masu yadda za mu iya kawar da ciwon da kuma yadda za mu iya gano shi da wuri domin mun yi imani kuma mun san cewa ganowa da wuri yana ceton rai alkalamu sun nuna cewa yawancin masu fama da cutar kansar nono a najeriya mata ne da suka kusan daina al'ada su ne ke kamuwa da cutar da ta riga ta yi nisa a jikinsu kuma a tsakanin mata masu shekaru 40 zuwa 49 daya cikin hudu na ciwon daji da ba a gano shi a lokacin ɗaukan hoton nono fasarar rahoton gilbert tamba kenan ah, daga abuja Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar niger ko za a iya sauraren mu ne akan tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.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 tsakanin sassan Najeriya biyu ba tare da samun asara ba. Wannan tamkar garki ne na irin yadda a baya ake samun hare-hare kan fatake daga arewa da ke kai hajojinsu kudu. Daga nan za mu sake duba yadda rashin makarantu masu ba da shaidar karatu mai daraja ta biyu a arewa ya kawo kalubalen koyarwa a arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Aukuwar hare-hare kan 'yan kasuwar Arewa a wasu yankunan kudu musamman ma fatakin shanu ya jawo kiraye-kiraye na kawo maslahas da za ta yi rigakafin samun asarar. hakika akan samu asarar rayuka da dukiyoyin fatakin ba da wani dalili ba da ya wuce tsamar da ke tsakanin sassan kasar da ma fadawa tarkon masu iza wutar kafa kasar biyafara a yankin kudu maso gabar da kuma wata fitinar a kudu maso yamma ta masu son kafa kasar oduduwa. Sunana Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, President na Northern Consensus Movement. Haɗakan ƙungiyoyi ne guda ɗari da goma sha biyar daga arewacin Najeriya. Ƙungiyoyin nan duka suna da rijista da Corporate Affairs Commission na Najeriya. A dalilin kasancewa mu gaba ɗaya domin tabbatar da kwato haƙƙin ɗan arewa da kuma tabbatar da cewar ba a zalunci ɗan arewa ba ko a ina ko a Najeriya ko ma a wajen Najeriya. a kamar yadda ka sani an yi rikicin yan sas aka zo aka yi na akinyale sashen market da ke ibadan aka zo aka yi na ipob wato na nnamdi kano da aka kashe yan arewa aka kona musu dukiyoyi babu gaira babu dalili akwai bukatu da muka tura wa gwamnatin tarayya a wancan lokaci na farko mun ma nemi da a yi mana kasuwanni shiya shiya ita wannan kasuwanni shiya shiya zai kawo a tunaninmu rage yawan kashe-kashen yan arewan da ake ke daukan kaya da kuma kona musu dukiyan da ake idan sun tafi kai dukiyan kudu idan aka yi wannan kasuwanni shiya tsakanin bodan arewaci da kudanci su yan kudanci su kawo kayan su kasuwar nan ta shiya mu dan arewa mu kai namu kasuwar su saya namu su tafi mu ma mu sai nasu mu juyo amma wannan baya nufin wai yan arewa da ke kudu su dawo arewa ko kuma yan kudin da ke arewa su koma kudanci a'a kowa ya zauna inda yake amma harka kasuwanci tafiya da kaya mai yawa a tafi a kona hakan an yi wannan kasuwar shiya zai hana wannan kone-kone da ake yi so yana ɗaya daga cikin bukatun da muka yi sai yawan tara da get get da ake samu idan mutanen mu sun tafi kai kayan dukiyar su kudanci a rika tare su a ana karban wani lady wato wani haraji babu gaira babu dalili shi ma yana cikin irin bukatun da muka mika wa gwamnatin tarayya domin a ga cewa an yi mana so a takaice a mun mika bukatu guda tara a wannan lokaci muka nemi a aiwatar mana da shi cewa ya kamata a kafa kasuwanni na shiya shiya shiya shiya kwarai kwa kun ba da shawarin wajaje kun gano inda ya kamata a kafa irin waɗannan kasuwanni. Eh duk mun ba da shawarwari wato wannan abu ne wanda ya samo asali tun ma lokacin Sardauna ya yi irin wannan tunanin a mu mun maimaita ne kuma muke tsayawa akan ya kamata a yi Eh, tsakanin kadubi tsakanin lokoja akwai a katsina ala akwai wa'annan eriyorin wanda shi shine boda tsakanin arewacin najeriya da yammaci ko tsakanin arewacin najeriya da kudanci su ne muka ce a bada a yi wa'annan kasuwanni na shirya-shirya domin biyan wannan zai kawo sauki zai kawo maslaha kan asarori da rasa dukiyoyin da ake yi sannan zai bada daman da za a samu ayyukan yi ga matasanmu da suke wannan area na farko zai bada aikin yi na biyu zai kawo hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatocin jihohin da suke wannan area din sannan kuma za a samu maslaha wajen rashe-rashen rayuka da dukiyoyin 'yan kasuwan mu idan sun tafi wannan bangare wannan sune kadan kaɗan daga cikin irin amfanin da in an yi wannan kasuwar za ta kawo wato wannan ya nuna sai 'yan kasuwa daga yankin arewa su kai kayan su wajen in ya so eh. masu son siya sai su shigo daga yankunan kudanci kudu su siya su ma 'yan kudun su kawo nasu wajen 'yan arewa su ma su saya su kawo su juyo wayannan su siya daga arewa su juyo su ma su siya daga kudu su juya amma baya nufin wayanda yake kudu dan arewa da ke kudu a wai ya dawo ko kuma dan kudun da ke arewa ya koma a kowa ya zauna inda yake amma irin wannan motsin da ake a tafi da kaya a lokaci daya da yake kawo a farorin ne muke kokari a ga cewa an dakila faruwar wannan dan a zauna lafiya wasu za su ɗauka wannan zai zama kare muradun wata shiya ne kamar yadda ake neman a haɗa kan ƙasa to wannan ya nuna kamar ƙasar tana neman ta rabe ta wasu abubuwa kenan musamman harkar kasuwa. A'a, abin da muke cewa shine akwai 'yan arewa da suke zaune da'iman a kudu da suke kasuwanci akwai 'yan kudu da suke zaune a arewa da'iman da suke kasuwanci ai ba cewa aka yi su koma ba ko su bar kasuwancin a'a su ci gaba da yin kasuwancin su ai 'yan kudin sukan yi sayayya daga nan arewa su tafi da shi kudu haka 'yan arewa suna yin sayayya daga kudu su kawo arewa so ai duk ɗan kudin da yake arewa da yake sayayya shi daga kudu daga arewa ya tafi kudu ba wani abin da ya taba samun shi amma shi ɗan arewa ne da yake ɗaukan kayan shi daga arewa ya kai kudu shi ne yake fuskantar matsala amma dan gudun da ke arewa sai kayan shi ta kudu baya samun matsala so muna kokarin dan a zauna lafiya kasar ta ci gaba da kasancewa kuma a bunƙasa kasuwancin shi ne ya sa muka kawo tsawon wayannan kasuwannin shiya shiya ba wai dan raba kasa ko raba kawunan yan kasa ba a'a ai hakan ma ci gaba ne a kasar kanta tunda zai kawo aikin yi zai kawo maslaha akan kashe-kashe sannan za a samu kuɗin shiga daga jihohin da suke wannan bangare wannan baya nufin raba ƙasa ko baya nufin hana wasu yan wani bangare shiga wani bangare ko yin kasuwanci a'a amma dai zai rage tafiyar da kaya da yawa zuwa can yadda har ake samu ana kashe an arewa ana kona musu dukiya Allah kaɗai ya san abin da ake idan da a ce kungiyar mu za ta fito ta rika magana a kullum aka yi irin wannan kisan ko aka yi kona dukiya to da zai kawo matsala to dan ba ma san mu ci gaba da irin wannan mu ma san a zauna lafiya ne mun yarda da Najeriya muna so Najeriya ci gaba da kasancewa kasa daya mai al'umma daya maimakon mu rika faɗin an yi kaza an yi kaza shi yasa muka kawo wannan shawara faɗin hakan ba zai zama to alheri ba zai iya zama illa ga kasa ko ma masu a samu matsala a kasa shirin arewa a yau ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai Yanzu ga ɗan gwagwarmaya Abdulhamid dan kyarko kan makarantu masu ba da shaidar malamta mai daraja ta biyu da marigayi tsohon ministan ilimi Farfesa Aliyu da Fafunwa ya soke a zamanin mulkin soja. Idan ka zo kana rubutu akan allo in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba ya ga cewa wannan abin ya karkace bari mu koma sai ya sake gogewa ya koma ya share saboda me yana koya wa ɗaliban nan yadda za su koyi yadda za su yi wasali yadda za su yi harafi yadda za su ya inganta rayuwarsu saboda gobe to yanzu karatun gaba ɗaya ya daɓarɓare kowa ya fara tunanin kan shi yanzu iyaye sun fara siya siyawa ‘ya'yansu waya a waya wai yaro zai koyi abu ta ina zai bai zauna ya cuɗanyu tare da yara ‘yan uwansa ba ba a koya masa bai samu ingancin rayuwa na wasa da yara ko kuma ya ga kowanne ga irin fasahar da yaro yake da shi ba to a wannan abubuwan nake ganin rashin samun wannan a yanzu kamar akwai NCE inda ake horar da malamai inda za su koyi yadda za su je su karantar da yara ya kamata wa'annan malaman NCE kafin su je NCE idan suka gama secondary school suna gama makarantar nan na secondary school ya kamata a samu wani kafa da za su koya da za a koya wannan malaman ko kuma wannan yaran da suke son su yi koyarwan suke son su akwai wanda su shi koyarwa yake so ya koma ya je ya nemi yadda zai yi ma'amala da yara ya je ya koma ya san yadda zai ma'amala da unguwa ya koma ya san yadda zai yi ma'amala da yadda zai koya yara kammala ka hirar ma gaba ɗaya eh. me za ka tuna da shi lokacin da kake koyarwa a matsayin ɗalibi mai koyon yadda ake koyarwa wato abin da ake kira teaching practice mm. waɗanne dabaru ɗaya biyu za ka tuna ka yi amfani da su da aka tura ka ajiye a matsayin matashin malami ana koyawa mutum yadda zai yi national anthem yanzu sai ka duba ka ga mutum ma taken najeriya sai ka ga yanzu manya ma wanda suka yi digirin digirgir ma ba su iya taken najeriya ba da in kai primary school ka san yadda ake taken najeriya amma yanzu ba su iya ba yanzu haka nan ba su san abin da ake kira pledge ba ma'ana alkawari wanda ake yi na Najeriya duk basu iya shi ba yanzu yara basu iya ba yanzu wayanda ma suke nan a jami'o'i da yawa basu iya ba yanzu sai abin ya baka mamaki ministocin mu na Najeriya in aka ce su yi basu iya ba yan majalisun mu basu iya ba amma wannan lokacin da aka horas da mu a wannan makarantar a nan muka koya a nan na iya kuma ni babu kuskure ko a masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka. Ni na Sura mu'alli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai himmatu. To madalla yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko a yau naku ne Salihu Isa Fana da Hakilu na Allo Fana sai Salihu Jita Mufana. Kuka ce salam VOA Hausa. A gaskiya nasarar da Najeriya ta samu game da batun biyan diyyar maƙudan kuɗi har na dala Amurka biliyan sha ɗaya da wata kotu da ke birnin London ta hana a biya. Abin ayaba ne da jin daɗi matuka ga Najeriya. Ganin halin da Najeriya take ciki na tsadar rayuwa da taɓarɓarewa tattalin arziki da fatan Allah ya tsara na gaba. Sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa da ke jihar Bauchi a Najeriya da Sanusi Madattai da Magaran da Isa Jika mai saje turo sai Sanusi Madattai da Magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama da baban gida Buba Fajewa ta kai ka ce salam kuka ce salam VOA Hausa muna taya al'ummar yankin Gaya a jamhuriyar Nijar murna fara samun sassaucin farashin kayan abinci dangin masara da shinkafa muna fata Allah ya kara kawo mana sassauci a ƙasar Nijar da Najeriya da ma mu na Afirka baki ɗaya amin. Sako na gaba na kane ne wa Adamu da Job inda ka ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Neja da ta waiwayo babban asibitin karamar hukumar da Job da ke tungar magajiya domin mun ga ana ta gyaran asibitoci a wasu ƙananan hukumomin amma mu na mu shiru magashi kwamishinan lafiyar jihar Neja dan karamar hukumar Rijo ne to ya kamata dai a yi abin da ya dace tun lokacin yin hakan bai kubce ba. ba sai sako da ya fito daga hajiya rabi Tinene, matar alhaji bature bakin kasuwa dan dimin jihar katsina kika ce salam biyoyi hausa muna kira ga gwamnatin najeriya da hukumar alhazai ta najeriya da su tuna da biyan diyar alhazan da suka rasa ransu a saudiya a 'yan shekarun baya kaɗan da suka wuce sakamakon wani haɗari a masallacin harami mun ji labarin gwamnatin saudiya ta biya diya tuntuni amma har yau mu 'yan uwa da iyaye ba wanda ya ce mana ƙala da fatan za a dubi Allah a ba magada hakkinsu tunda dai rijiya ta riga ta bayar. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice jami'an kasar ukraine a yankin kasan sun faɗa a yau laraba cewa wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin berslav inda ya kashe mutum guda rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron saman ta sun harbo jirage marasa matuka goma sha ɗaya da rasha ta harba a cikin dare rundunar sojin isra'ila ta sanar a yau laraba cewa ta kai hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan hamas a zirin gaza tare kuma da kai wasu hare-hare kan sansanonin soji a siriya rundunar sojin ta ce wuraren da aka kai hare-haren na gaza sun hada da ramukan karkashin kasa na hamas da ma'ajiyar makamai da tashoshin harba makamai masu linzami. shugaban kasar china shi jinping ya faɗa yau laraba cewa kasar ta china na son yin haɗin gwiwa da amurka yayin da bangarorin biyu ke kokarin danne bambance-bambancen da ke su domin yin aiki tare domin tunkarar kalubalen da duniya ke fuskanta a cewar kafar yada labaran china wani dan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka na iya kasancewa dan takarar shugaban majalisar a yau laraba bayan da 'yan majalisar suka yi maya na tsawon makonni uku don cike gibin ɗaya daga cikin manyan mukamai na shugabancin gwamnatin amurka 'yan jam'iyyar republican da suka yi wani zama na sirri da yammacin jiya talata sun zaɓi ɗan majalisa mike johnson a matsayin ɗan takararsu na baya-bayan nan na kakakin majalisar kuma na hudu tun bayan da aka tsige kevin mccarthy daga mukamin ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma idan Allah ya kai mu a can da daddare za a je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da wadda ta shirya ta bada umarni. Da ma injiniya mu ta wannan la'asariya Kila Williams. Baba ya kuma makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalam.